Ice kin daɗe da lalacewa tsohuwar matar Adam Zango ta sha baƙaƙen maganganu. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu Barka mu da waraka kuma barka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa. jaruma maryam abiola wato tsohuwar mata ga shahararren jarumi kuma waƙi adam a zango ta wallafa wasu hotuna shafinta na sada zumunta da take magana kan cewar ni yanzu cikakkiyar jaruma masana'antar kani ce. sa'annan kuma na zama sakakkiyar tsuntsuwa babu takura a rayuwata sai mutane suka dinga mata sharhi akan wannan magagan nata sai suke ce mata ka ce da kin dade da lalacewa ba ki bayani kan wata kaniwood ba ka bayyana jarida demokuraɗiyya ta wallafa a ta na facebook ga rubutun kamar haka kallo hotunan da maryam abiola tsohuwar matar adabi zango ta yi tana cewa ita fitacciyar jaruma ce a kaniwood ba matar aure ba hakan yana nufin cewa jarumar ta samu sake daga gidan adam a zango wanda kuma hakan ya jawo kalubale daga shafukan sada zumunta inda mutane suka dinga magana kan wannan al'amari da wallafa a shafin ta na sada zumunta inda muka ji tafa Isa ya ce kin yi daidai Allah ya taimake ki Aminu Ibrahim ya ce um kwaɗayin duniya ya daina jan ki ki tsaya ki bautar Allah mana zaman aure Aminu Bello ya ce da ita da dukkan mai ra'ayin fitsara Allah kai mana maganin shi sai Fahad Fulani ya ce wai rayuwar kwana nawa ne kika je ki aure shine mafita a wajen ki sai Binta Ali ta ce dan Allah kalle ta kamar wata yar kwikwiyo har da wani dallaro da harshe wai kenan har ko aiki zama jaruma a gidan mijinki ya fi ki zama a kanewood ko ma a gaban iyayenki za ki iya zama jaruma ta hanyar kare mutuncinki Allah shirye baki daya Usman Ibrahim sai ya ce kaga sharrin aure su kike kenan wataran saka ga uwar yaranka gidan giya inna lillahi wanda ya ki sharan masallaci ai zai ta kasuwa ji Alhaji Aminu Ibrahim Abubakar sai Sa'adat Bello ta ce tau ita kuma ta faso kenan mu ɗan musulmai ho duniya dai tamfurari ce gare mu bare taka a sannu sai Amas bin Malik ya ce Sakan han not London news if you know you know kawai sai Bashir Abdullahi ya ce top amma gaskiya wannan dan bunsirin yi katuwar asara wallahi sai kuma Hanis Jackson ya ce whatever you do people talk about it oh Allah duniya magana kenan domin bibiyar al'amarin da kuma ci gaba da kasancewa tashar MDTV Hausa ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mun gode MDTV Hausa ta